يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمي قيسوة الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 24 ga watan Ramadan shekara 1400 da talatin da bakwai bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam 29 kenan ga watan shidda na shekara ta 2016 miladiya daga nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani na wannan wata na ramadan a wannan shekara muna roƙon Allah ya karɓa mana kuma ya gafarta mana kurakuranmu muna cikin suratul an'am inda muka yi karatu har zuwa aya ta 150 149 yanzu za mu karanta 150 zuwa abin da ya sawwaka muna roƙon Allah ya mana katare mu fahimci daidai kuma mu yi aiki da shi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداء هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم لكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا Ubangiji ya ce, Ka ce da su, ku tattaro shaidunku waɗanda za su ba da shaida cewa Allah ya haramta wannan abinda ku kuka haramta fa in shahidu idan su suka yi shaida akan haka shaida ta ƙarya fala tashhad ma'ahum to kai karka yi shaida tare da su wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kuma kada ka bi soye-soyen rayukan waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu walladhina la yu'minuna bil akhirah da waɗanda suke ba ta yin imani da lahira wahum bi rabbihim ya'dilun sannan su kuma suna wato daidaita wasu da ubangiji suna daidaita wasu abokan tarayya da ubangijinsu ubangiji bayan ya faɗi abubuwan da suka haramta wa kansu wanda Allah bai haramta musu ba wato mushrikan makka da kafirai waɗanda suke haramta abinda Allah ba hukuncinsa bane haramun suke halatta abinda ba hukuncin Allah bane cewa halal ubangiji baya so mutum ya yi amfani da bakinsa ya tsoma baki akan wato iya dokar da Allah ne kadai ke iya sata a musulunci bai halatta ba wani ya ce abu kaza halal ko abu kaza haram sai da sa hannun Allah akai sai da sa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akai ba wanda yake da hurumi a addini komi matsayinsa ko da babban malami ne na ƙololuwa ya haramta ko ya halanta sai dai in abinda Allah ne ya faɗa ya faɗa a madadinsa ko abinda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya wakilce shi amma mutum komin matsayinsa bai kai matsayin da zai ce halal ko haram ba sai abinda Allah ya ce Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib kada ku rinka faɗa da abin da bakin ku ya muku daɗi ku ce abu kaza halal ko abu kaza haram domin ku yi ƙarya wa Allah innal ladina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun lalle waɗanda suke kirkiran ƙarya wa Allah su yi hukunci a madadinsa ba shi yasa su ba waɗannan ba za su taɓa rabauta ba to shine anan Allah yake cewa ka ce musu halum ba shuhada'akum bi mana ahdiru shuhada'akum ku kawo shaidunku waɗanda za su nuna cewa lallai Allah ne ya haramta wannan abin da kuka ce baka da kuma mai shaida fa in shahidu in su sun ce Allah ne ya ce alhali Allah bai ce ba to wannan ta zama babbar magana da tafi karfinka fala tashhad ma'ahum sai ka bar su su yi ta yin ƙaryar su wa Allah kai karka shiga ciki bi ma'ana fa in shahidu ala al-batil fala takun mimman yashhadu ala al-batil idan su suna yin shaida akan ƙarya kada kai ka zama cikin masu shaida akan ƙarya fala tashhad ma'ahum kai karka zauna tare da su wannan yana daidai da faɗin Allah ta'ala wato kul ayyu shay'in akbaru shahada kulillah shahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag a innakum latashhaduna anna ma'a allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'un mimma tushrikun Allah yake cewa akwai wani ne da za ku iya kawo shi yayin shaida cewa akwai abin bauta wanda ba Allah ba wanda ya cancanta shine Allah yake cewa fa in fa in shahidu in sun sun yi shaida cewa akwai falata shahar mahu kaka kai kulla ashhar ka ni bana irin wannan shaidar to yana daidai da wannan duk shaida akan ƙarya kar a same ka a ciki sai dai shaida akan gaskiya shaida akan gaskiya ubangiji ya ce kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist kunu qawwamina bil qist shuhada lillah in zaka yi shaida kai saboda Allah sai abinda ka san gaskiya kafin ka zama shaida amma in ba gaskiya bane fala tashhad ma'ahum karka yi shaida tare da su wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina kuma kada ka bi son ran waɗanda suka karyata ayoyinmu ko da mutum ya gaskata ayar Allah ma ba a bin son ransa ballantana wanda ya karyata ayar Allah ko da mutum mutumin kirki ne yana faɗan gaskiya to gaskiyar ce in ya faɗa za a bi ita kuma gaskiya in gaskiya ce to ba son ran wani bane abinda Allah ke so ne amma inda zai faɗi son ransa shi to shi ma sai dai a bar masa don wanda da za mu iya karɓan son ransa inda ana karɓan son ran wani shine son ran muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ko shi Allah ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ko shi manzon Allah ba son ransa yake koya mana ba sai abinda Allah ya sa shi kuma addinin musulunci an gina shi akan gaskiya ne da abinda Allah ke so ba abinda wani yake so ba ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن inda a ce gaskiya za ta rinka bin son ran wasu mutane ne ko mutane gaba daya ko kuma ɗaiɗaikun mutane to da duniya ta lalace gaba daya amma Allah ya sa sai dai abu abin da yake so shi kadai walladina la yu'minu bil akhirah kada ka bi son ran waɗanda ba su yi imani ba da ranar lahira wa hum bi rabbihim kuma suna yi wa Allah shirka bi mana yushrikuna bihi wa yaj'aluna lahu adilan suna sanya wa Allah kini suna sanya Allah wani wanda za su hada shi tare da shi a wajen bauta an gane ko to shine Allah ya ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum kace da su ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta muku Allah tushe ku bi shi shay'a na farko kada ku yi shirka da shi da kowa kada ku hada shi da kowa a cikin bauta wa bil walidaini ihsana kuma ga iyaye an dora muku ku kyautata musu wala taqtulu auladakum min imlaq kuma kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci nahnu narzuqukum wa iyahum mu muke azurta ku kuma muke azurta su wala taqrabul fawahish kada ku rinka kusantar alfasha ma zahara minha ma batan da wanda ya fito fili da cikin alfashar da wanda yake ɓoye. wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku rinka kashe rai wanda Allah ya haramta ba tare da wani haƙi ba zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun wannan shine abinda ubangijinku ya muku wasici da shi domin ku hankalta kamar bayan an tambaye su su kawo wanda zai ba da shaida cewa Allah ya haramta abu kaza da suka haramta ko ya halatta abu kaza da suka halatta da aka rasa sai Allah ya ce to kuna so ku ji menene abinda Allah ya haramta to gashi birin gamu abubuwan da kuke faɗa na ƙaryar ku cewa kaza haram kaza haram wannan ƙarya kuke yi wa Allah asalin abinda Allah ya haramta ku zo ku ji shine ala ce kul kace da su ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ku zo zuwa gare ni yanzu ne za ku ji menene abinda Allah ya haramta muku bi mana halummu ilayya wa aqbilu ku zo ku saurare ni istami'u ilayya atlu ma harrama rabbukum alaikum bi mana aqussu alaikum almuharramat min indillahi azza wa jalla in karanta muku menene abinda Allah ya haramta wanda gangariya ne daga dokar Allah shine yace abu kaza haram ga sunan Allah ya jera kafin mu jero waɗannan abubuwan al'imam dawud al'audi ya rawaito daga sha'abi daga alkama almajirin abdullahi ɗan mas'ud sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma radiyallahu ta'ala anhu yana cewa man arada an yanzura ila wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu falyaqra haula al ayat <clears throat> duk wanda yake so ya ji wasiyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wa al'umarsa wanda a kanta ne manzon Allah ya yi stamp ɗinsa ya bar duniya cewa dukkan mu rinka karantawa a matsayin ita ya bar mana a matsayin wasiya to ya karanta waɗannan ayoyin waɗannan ayoyi da zamu karanta an fahimta sannan al'imam al-hakim ya rawaito cikin al-mustadra daga abdullahi dan abbas allah ya kare yarda gare shi da babansa ya ce fil an'ami ayatun muhkamatun hunna ummul kitab a cikin suratul an'am wannan da muke karantawa akwai su ayoyi waɗanda suke tabbatattu a hukunci waɗanda su ne ummul kitab su ne jagorori a cikin alƙur'ani sun makara'a sai ya karanta waɗannan ayoyi kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum waɗannan ayoyi suna da girma alƙur'ani waɗannan ayoyi suna da commandments inda suka fi kowanne girma a wurin Allah su suke rike da ginshikan abubuwan da su ne manya-manyan dokokin Allah ga al'umma duk wanda ya kiyaye waɗannan to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kansa hadisi ya tabbata daga Ubada ibn Samit Allah ya kare yarda gare shi riwayar al-Hakim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyukum yubayyi'uni ala wane ne ɗaya daga cikin kuku al'ummata zai mini mubaya'a ya kawo cappa ya karbi wannan abubuwa guda uku da zan bayar sun matala rasulullah sallallahu sallama wasallam qul ma harrama rabbukum alaikum sai manzon Allah ya karanta waɗannan ayoyi guda uku da yanzu zamu karanta su yace waɗannan abubuwan su ne wato abubuwa guda uku da nake so kowa ya mini mubaya'a inda yayi imani da ni ya yarda cewa zai aiki da su hatta faraga min al-ayat har manzon Allah ya karanta waɗannan ayoyi duka sai manzon Allah ya ce faman waffa duk wanda ya cika wannan alkawari tsakanin shi da ni ya dauki allegiance da ni cewa yayi alkawarin zai cika wannan kuma ya cika alkawarin nan fa ajruhu ala Allah to yana da ladansa a wurin Allah wa man intaqasa minhunna shay'an fa adrakahu Allah bihi fi dunya kanat uqubatuhu duk wanda kuma ya tauye wani abu daga cikinsu sai Allah ya kama shi tun a duniya to Allah sai masa ukubarsa tun a duniya wa man akhara ila al-akhirati fa amruhu ila Allah duk wanda kuma Allah ya jinkirta masa ya bar shi sai a ranar lahira to al'amarinsa yana wurin Allah in sha a azabahu in Allah ya ga dama ya ɗanɗana masa azaba wa in sha a afa anhu in Allah ya ga dama kuma ya yafe masa komai na Allah ne a hannunsa yake menene waɗannan wasu wasiyoyi ga sunan na farko Allah tushriku bihi shai'a kada ku haɗa shi da kowa a cikin bauta wannan shine the most fundamental commandment of Allah subhanahu wa ta'ala mafi girman dokar Allah a duniya ita ce kar a haɗa shi da kowa a cikin bauta a fara kiyaye haƙƙinsa kafin a kiyaye haƙƙin kowa shine al-khaliqul mudabbirul malikul mutasarrif shine ya halitta shine mai juya halittar shine mai mulkinta shine mai karar da ita da za ta kare to ba wanda ya cancanta a bashi haƙƙin Allah sai Allah kaɗai. wannan haƙƙin shine tauhidi kaucewa wannan haƙƙin da ɗaukansa a ba wani shine shirka to mafi girman abin da zaka yi na ta'addanci wa Allah shine ka haɗa shi da wani a cikin bauta ko ka ɗauki wani haƙƙinsa ka ba wani an fahimta to shine Allah madaukakin sarki yace na farko Allah tushriku bihi shay'an karku hada shi da kowa a cikin bauta mun sha yin magana akan shirka din ko ina muka je sai mun yi magana sai an yi tsanani akai kuma duk malamin sunna da ɗalibin ilimi na sunna irin duk lokacin da ya zo magana to dole sai ya shigar da magana mai tsanani akan shirka kuma sai ya yi magana sosai akan tauhidi saboda shine mafi girman gatin da zaka karantar da ɗan adam ba wata karantarwa da za ka yi wa dan adam ka masa gata kamar ka koya masa menene da zai tsare shi kar shiga wutar da zai dawwama ka koya masa tauhidi ka nuna masa munin abin da zai iya sa in ya shiga wuta ba zai sake fita ba har abada shine in ya mutu yana shirka innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga abuzar Dharr Allah ya kare yarda ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tani jibril mala'ika jibrilu ya zo gare ni fa bashara ni sai ya mini wani babban albishir wannan albishir al'umarsa sai su ce goro manzan Allah sallallahu ya ce ya mun albishir cewa annahu man mata la yushriku billahi shay'an min ummatika dakhala janna. na baka garanti cewa duk wanda ya mutu a cikin al'umarka kuma baya shirka da Allah da komi zai shiga aljanna tabbas qultu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa in saraka a yace wa in zana wa in saraka ko da mutumin yayi zina kuma yayi saka kala jibril yace wa in zana wa in saraka eh ko yayi zina ko yayi saka qultu ya ce na sake cewa ko ya zama manzan Allah ne sassalama yake tambayar jibrilu ko kuma ya zama shi abu zar ne yake tambayar manzan Allah da ya ce wai an zo an masa wannan albishir din ya ce wa in zana wa in saraka ka sake jifa na ce ko ya yi zina ko ya yi sata kala wa in zana wa in saraka ya ce e eh din ko ya yi zina ko ya yi sata kultu wa in zana wa in saraka baki nawa kenan shi ma yi baki uku ya ce qala wa in zana wa in saraka wa in sharibal khamra yace na kara maka ko ya sha giya wa fi ba'd riwayat a cikin wasu riwayoyin duka suna cikin sahih bukhari da muslim anna qa'ila zalika inna ma huwa abu dhar li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wasu riwayoyin abu dhar ne yace wa manzon Allah sallallahu alaihi yana ta ce masa ya rasulullahi ka ce fa zai shiga aljanna koda yayi zina koda yayi tata abu dhar ne yace wa manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi salisati a na uku bayan ya amsa masa sai ya ce masa wa in ragima amfu abizar ko abuzar ya so ko ya ki sai ya shiga aljanna yace ko an turmushe hancinka sai ya shiga baka saka na shi ba fakana abu zarrin ya kulu ba da tamamin hadis abu zar sai zama shi yake ruwaito hadisin in ya zo sai ya ce wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka wa in zana wa in saraka wa in rahima anfu abizar yace wannan abun ina faɗa ne rahoto ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wurin jibrilu da aka aiko shi daga wurin Allahu rabbul alamin sai yace kuma wa in rajima anfu abizar ko na ki ko na so haka manzon Allah yace mu dan Allah jama'a akwai albishirin da ya wuce wannan wannan hadisin ba yana baka lasisi ka je ka yi zina ka je ka yi sata ba amma yana baka lasisin cewa tauhidin ka zai kai ka aljanna ko menene ka yi wannan hadisi wallahi ya fi kowane hadisi a duniya albishir ga mai tauhidi wannan hadisi kuma muttafaqun alaihi babu wani hadisi a duniya da yake wannan hadisin inganci daga manzan Allah a ce manzan Allah ne ya faɗa kuma yana cikin Bukhari da Muslim duka ƙarshen ingancin hadisi kenan wannan maganar tabbas ne kana iya rantsewa da qur'ani cewa manzon Allah ya faɗi aka, kuma ba shi ya faɗa ba jibrilu ne ya faɗa shi ma ba shi ya faɗa ba Allah ne ya aiko shi ya faɗa kuma kuma Allah shine mai aljanna da wuta ya ce wallahi ba za ka shiga wuta ba in dai ka mutu ba ka shirka jama'a me yasa za mu yi shirka ne me yasa mutum zai yi shirka don Allah akwai irin waɗannan hadisai a gaban mu mu tsaya muna shirka don Allah jama'a ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum abinda Allah ya faɗa wa yahudu da nasara shine abinda mu gaya wa duk wani mutumin da yake kira zuwa ga wani abin da ba tauhidi bane ku zo zuwa ga abin da yake shine daidai da mu da ku Allah na abuda illa Allah wala nushrika bihi shay'an Allah ya samu dace a ƙara muku hadisi ɗaya hadisi daga cikin sahihu muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara yarda ga abdullahi dan mas'ud ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man mata la shiriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da komi zai shiga aljanna wannan inji Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisan sun isa na biyu wa ne ihsanan ubangiji ce doka ta biyu daga Allah ita ce bayan ka kiyaye tauhidi sai kuma ka kiyaye haƙƙin iyayenka haƙƙin iyayenka zai iya kama ka matsala a wurin Allah ya hana ka shiga aljanna ka yadda ka samu matsala tsakaninka da Allah bayan ka bauta wa Allah to kuma ka kiyaye haƙƙin iyayenka ai wa awsakum wa amarakum biwalidaini ihsanan ai an tuhsinu ilaihim Allah ya muku umarni na biyu shine cewa ku kyautata wa iyayenku akan wannan ne Allah ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana shi kuma Allah duk inda ya kawo magana akan haƙƙinsa sai ya hada da na iyaye inda Allah ya kawo wannan sai ya hada wannan da cikin wannan aya mun ji Allah tushriku bihi shay'an kuma yace mene wa bil walidaini ihsana a cikin suratul nisa ma yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an sai yace mene wa bil walidaini ihsanan a cikin suratul bakara ce wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa allaha wa bil walidaini ihsanan in an faɗi haƙƙin Allah sai a faɗi haƙƙin iyaye jama'a mu da hankali da haƙƙin iyaye ga hadisi ɗaya ko biyu akan haƙƙin iyaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abdullahi dan mas'ud Allah ya kare yarda gare shi ya tambaye shi cikin hadisin da ke cikin sahih bukhari da muslim yace na tambaye shi cewa ayyul amali afdal wani irin aiki ne yafi girma a wurin Allah Kala salatu ala waqtiha manzon Allah yace sallah akan lokacinta summa ayyu abdullahi dan mas'ud ce sai kuma mene sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce sai birrul walidaini biyayya wa iyaye shine na biyu sun summa ayyu ce sai mene ce sai kuma aljihadu fi sabilillah jihadi saboda Allah don ɗaukaka kalmarsa abdullahi dan mas'ud yace haddathani bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan manzon Allah ne ya bani labari da kansa wala wistazattuhu lazadani akan wannan ukun na tsaya inda na nemi kari da ya kara mu to ka ji daga sallah sai mene sai haƙƙin iyaye sai mene sai jihadi fi sabilillah haka haƙƙin iyaye yana da girma a musulunci girman da ana gabatar da shi ma sama da jihadi fi sabilillah saboda manzo saboda ya ce summa ya dullo ala lintiqal daga shi sai me yace sai iyaye kafin jihadi an fahimci wannan ko to doka ta uku ita ce wala taqtulu auladakum min imla Allah ce kada ku kashe ku saboda talauci an gane ko kada ku kashe 'ya'yanku saboda talauci wannan ƴaƴa din ya hada da ƴaƴan da ka haifa na cikinka ya hada kuma da ƴaƴan da aka haifa maka wato jikokin ka duk suna cikin aulad karka kashe su kamar yadda a musulunci da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum Allah yana muku wasici akan rabon gadon ku ya hada da dan da ka haifa ya hada da dan da ka ya haifa ya hada da ƴar da ka ya haifa duk suna ciki za ka ƴaƴanka da jikokinka duk suna cikin aulad kamar yadda wajen iyaye shi ma wata fa'ida ce mai kyau buga ne babanka da wanda ya haifi babanka kakanka shi ma yana da haƙƙin irin na babanka wannan shine asalin tsagwaron musulunci wasan kaka wasa ne na wasa amma ba wasan musulunci bane asali a ka'idar musulunci babanka yana da matsayi na girmamawa kakanka ma yana da matsayi na girmamawa amma in ya yadda kai wasa da shi kana iya ɗan taba ka jage mun sa amma ka girmama shi amma ka bashi girman sa na cewa shi yana da matsayin uba ta yanda in ya aike ka dole ka je kamar yadda in ubanka ya aike ka dole ka je baraka ce wannan ba ubanka bane sai dai ubanka ya aike ka shi ma matsayin uba yake da shi wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaquba duk da cewa shi mai magana yusuf ne kuma yaquba shi ya haife shi amma ibrahim da ishaq ba su suka haife shi ba kakanninsa ne yaquba shine babansa sai ishaq baban yaquba sai ibrahim baban ishaq amma bai ce a ba i babanni na ya nuna cewa kakanka ma babanka ne shi yasa in ka mutu zai gaje ka kamar yadda in ya mutu zaka gaje shi in babu fasil tsakaninku jama'a an fahimta hadisi ya tabbata ko kuma wato abdullahi dan abbas allah ya kara yarda gare shi cikin wannan cikin wato tafsirin da ya min imlak bi ma'ana min faqr wato talauci shine imlak kada ku kashe ku saboda tsoron talauci sai ga wata fa'ida nan mai karfi daga wato ibnu kasir allah ya masa rahama yace a cikin wannan surar ubangiji ya ce kar ku kashe ku min imlak a cikin suratul isra'i kuma fa wala taqtulu auladakum khashyata imlak kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci nan kuma ya ce daga talauci can ya ce tsoro nan kuma bai ce tsoro ba sannan nan sai ya ce nahnu kum wa iyahum can kuma ya ce nahnu hum wa iyakum Allah maɗaukakin sarki baya juya abu haka kawai a banza wal qur'anil hakim Alƙur'ani cike ke da hikima sai dai in baka gano ba mecece hikimar da can aka ce khashiyata nan ba a ce khashiyata ba can aka ce hum nan aka ce kum suka ce saboda nan wala taktulu auladakum kar ku kashe ƴaƴanku ku kuna matsayin talakawa min imlakin saboda talaucin da kuke ciki a yanzu Kar ka ce saboda kana cikin wahala matarka yanzu tana da ciki bari ku yi abokin wannan cikin a zubar saboda kuna cikin wahala baka da kuɗin da zaka biya na bil na asibiti baka da kuɗin makaranta baka da kuɗin abinci baka da kuɗi yaran sun maka yawa ba za ka iya ɗaukar nauyin su ba gashi matarka ta yi ciki ko kuma an haifi yaron ka yi hikiman da za a yi a ɗan ɓadda shi saboda kana jin cewa yanzu kana cikin talauci shine wala taqtulu auladakum min imlakin na wannan sura sannan sai Allah ce nahnu narzuqukum mu ne masu azurta ku da yanzu kuke cikin talaucin wa iyakum da su da basu riga sun iso ba sai aka fara da ku kafin su saboda ka daina jin tsoron halin da kake ciki a yanzu sai aka fara da kai don in Allah ya tashi arzikin da kai zai fara kafin shi kun fahimci wannan amma a suratul isra'i sai aka ce kashe ta imlak kar ku kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci yanzu kana da wadata sai ka fi ya'ya hudu sai ka ce in ka kara wani zai iya sa ka zo ka talauce ko ba za ka yi ɗaukar nauyinsu ba yanzu kan da ka iya da waɗannan sai matar ta yi ciki sai ka kashe ɗan saboda kana tsoron in yazo zai rage abin da kuke samu na yanzu yanzu kai ba talaka ba ne amma in yazo zai rage maka zai kama ka talauci shine Allah ce kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talaucin da bai riga ya zo ba nahnu narzuquhum mu za mu azurta su wa iyyakum da ku sai Allah ya fara da su su da basu riga sun iso ba ma shine Allah ya fara da su don ya nuna tun kafin Allah ya halice su ya riga ya yi bajetin abincinsu sai Allah ya nuna maka in za su zo da arzikinsu za su zo sai ce na nuna wa iyakun ba zai cinye maka ka ba marwaci an gane wannan shine Allah maɗaukakin sarki ce, wala taktulo auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum sai Allah ya kara da cewa wala taqrabul fawahish kada ku rinka kusantar anfasha, ma zahara minha wa ma batan da na bayyane da na boye mun yi bayani akan wannan ayar sosai ma'anar wannan abin cikin faɗin Allah ta'ala wa zaru zafiral ithmi wa batina innal ladina yaksibuna al ithm sayujzauna bima kanu yaktarifun an gane ko laifuffuka na bayyane da na ɓoye duk Allah maɗaukakin sarki baya su. don Allah ce kul inna ma harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithm wal baghy bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultanan wa an taqulu ala allahi ma la abubuwan Allah maɗaukin sarki ya haramta su a jere sai ya fara da al wato alfawahish ma zahara min hawa ma batan laifuffuka na bayyane da na boye da wanda zaka ka kai da wanda zaka yi a bayyane da wanda zaka yi shi wato karami kana gani kamar karami ne da wanda kake gani babba ne dukkan su laifi ne kada ka yi su to shine Allah madaukakin sarki yace akan wannan ayar amma kafin nan Allah Maɗaukin sarki ya haramta alfasha na bayyane da na boye duka Allah baya so saboda Allah madaukin sarki yana da kishi Allah yana da kishin a saba masa Allah yana da kishin ka aikata wani abun kunya ko a bayyane ko a boye ya tabbata cikin hadisi kamar yadda Sa'ad ibn Ubada yake cewa yazo yana cewa yace ni wallahi inda a ce zan kama wani da matata yace da zan dauki takobi ne in tare shi sai dai a kashe ni shine sai suka zo suna gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji abinda sa'ad ibn ubada yake cewa yana da tsananin kishi sai manzo Allah sai ya ce tsananin kishi ne yasa shi faɗan wannan magana yace wallahi duk kishin sa'ad ibn ubada bai kai ni ba duk kishi na kuma ban kai Allah ba to sai Allah ya ci gaba da cewa wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ya haramta sai dai da sai dai da haƙi duk rai da ka ganshi yana da girma a wurin Allah kuma Allah bai so a taba shi ran kowane ne sai dai inda haƙƙi haƙƙin kuma Allah ne zai yi bayani wanda ka gani a cikin littafi wanda malamai suka yi bayani in akwai haƙƙin to shikenan amma in babu mutum ya kashe rai to wannan yana daga cikin mafi girman laifin da mutum zai yi a wurin Allah ya tabbata a cikin hadisin sahihul bukhari wanda abdullahi dan mas'ud ya ruwaito Allah ya kare yarda ga abdullahi dan mas'ud wannan sahabi na manzon Allah sai yau duk muna ta jin hadisai a kansa duk shi yake ruwaito mana waɗannan hadisai Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi yace la yahillu damu mri'in muslimin illa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah illa bi ihda salat jinin wani mutum musulmi wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne baya taba halatta sai da ɗayan uku na ɗaya a sayyid azzani zani wanda ya taɓa aure kuma ya yi zina na biyu an-nafsu bin nafs wanda ya kashe wani na uku a tariku lidinihi al-mufariqu jama'a wanda ya ride bar addinin sa kuma ya rabu da jama'a musulmi to shine Allah ya ce zalikum wasakum bihi wannan shine abin da Allah ya muku wasici da shi la'allakum ta'qilun saboda ku zama masu hankali kenan in kuka ki karɓar wannan wasiya kun zama ba ku da hankali ke Allah ya maka wasiya abin da zai maka amfani zai rayar da kai ka ki karba baka da hankali Allah ya ba mu hankali za mu je ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كدكم كسنشي دوكير مرايا sai dai da hanyar da ita ce tafi kyau hatta ya buluga a shudda har sai ya kai karfinsa wa auful lawal wal mizana bil qist kuma ku cika awo na mudu da kuma na nauyi da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora wa wata rai sai iya abinda da za ta iya wa idza qultum fa'dilu idan za ku faɗi zance ku faɗi zance na adalci Allah ya ji kan malam walau kana za kurba ko da abin da za ku faɗa ɗin nan ya shafi wani ne wanda yake na danginka na kusa wa bi ahdillahi auku kuma da alkawarin Allah ya ɗora a kanku ku cika shi zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine abin da Allah ya muku wasici da shi domin ku wa'aztu Allah ya ci gaba da ƙara mana abubuwan da ya haramta mana abubuwa nawa aka faɗa a waccan ayar Allah tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq mun ji gudanawa to nan kuma Allah ya kara mana yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudda kada ku taba dukiyar maraya ta hanyar da bata dace ba sai dai ta hanyar da ta dace sannan wa auful kaila wal mizana bil qist ku cika awo da mudu ta hanyar adalci na nawa kenan na bakwai wa idza qultum fa'dilu idan za ku faɗi magana ku faɗi magana ta adalci sannan ta tara wa bi ahdillahi aufu duk alkawarin da ke tsakaninku da Allah ku cika saura ɗayan yana zuwa shine babban an fahimta ko to waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa cikin wannan ayar ya ce kada mu kusanci dukiyar maraya mun yi bayani cikakke kan dukiyar maraya da haƙoƙinta da yadda ake sarrafa ta da abubuwan da ya halatta da abubuwan da bai halatta ba a cikin suratul nisa'i wa atul yatama amwalahum to riwaya daga Abdullahi ɗan Abbas Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar kada a taba kada a kusanci dukiyar marayu da ayar da take cikin suratul nisa innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman sai abun ya tsananta akan sahabbai su saboda tsanani yanda suke so su bi aya su bi hadisi sai mutum ya zama in yana da maraya a gabansa sai ya rinka ware masa nasa dukiyar daban in aka dafa abinci sai a dafa na maraya daban ko da 'ya'yansa shi za su wuni da yunwa sai a bashi in ya ci ya rage ba zai bada ƴaƴansa ba sai ya ce a ajiye masa haka za a je har abincin ya ɓaci ƴaƴansa kuma su wuni da yunwa saboda tsoron kada su saba wa Allah wajen taba dukiyar maraya ka ga yadda suke da tsantseni shine Allah ya ce a a daga yanzu abun ya tsananta gare su sai Allah ya ce ai yanzu wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kun hada dukiyar ku da nasu ba matsala ai ku yan uwansu ne ba ku cuce su ba Allah ya yarda da ku ne ha wani kuma in ya samu dama ya hada an daga masa kafa to ba fa ikhwanukum bane anan fa a'da'ukum ken to mutum ya ji tsoron Allah in dukiyar maraya ta shiga hannunsa ya kiyaye illa billati hi asan sai abin da ya zama ya dace duk lokacin da zai taba don abin da ya shafi maraya ne ko maslaharsa in an samu kuskure wannan kuma ba daga yin sa bane amma iya kokarin ka kaga ka kiyaye haƙi iyayen da Allah ya dora maka sawa'un uwanka ne ya mutu ya bar maka kai kana kani ko ƙaninka ne mutu ya bar maka ko babanka ya mutu ya bar maka ka ko mijinki ya mutu ya bar miki ƴaƴanki don wata uwa ce ma amma take cin dukiyar ƴaƴanta bi ghairi haqq to ko ba wane ne ya shiga ciki karka ci dukiyar maraya in dai ba abin da zaka yi wanda zai zama masa maslaha ka gina masa dukiyar ba ko shi ya amfana an fahimta to Allah madaukin sarki ya ce hatta yablu ashida sai sun kai karfin su ya ne karfin wasu malamai suka ce sai ya kai shekara kaza ko sai ya kai shekara kaza abin da ya fi daidai kawai shine da Allah ya ce wa bitalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan in ka gane yaron yayi hankali wani ba zai hankali ba ko ya balaga sai an dan jima kadan wani ai zai balaga tun yana secondary school amma bai hankalin da in ka bashi kuɗi duk gaba ɗaya sai je sai ma abokansa sigari duk kuɗin ya kare wani kuma ya je ba da 'yan mata kuɗin ya kare to kaga wani sai ya zama graduate halaka sun a bashi saboda wawa ne yanzu yana nan a jami'a shekaran sa ajin sa hudu ko yana aji biyar ya fara rubuta project amma a turo masa dubu ɗari daga cikin kuɗin babansa wallahi sai ba da budurwansa ya ce babana yana da kuɗi ai to kaga wanda yake wawa ne ba za a bashi kudin sa ba Allah ce wala tutu sufa amwalakum wawa karka bashi kuɗin sai a bar shi sai ya hankali in yana da dan hankalin da ya san yadda zai kimtsa ya kuɗin suna da yawa an turo masa miliyan sai ɗauki dubu ɗari ya bada budurwansa ni ba ce bana mata bakin ciki ka bata amma ba kowa ne ya kamata kuma ko nawa ne sai ka ɗauka ka bayar ba in irin ka ne kaga wawa ne ba za a baka ba Allah ya sa a dace to doka ta gaba ita ce wa auqul kaila wal mizan bil qist ku cika kai da mizan wannan ma mun yi bayani sosai a kansa a cikin tuka na baya ubangiji madaukin sarki ya wajabta cewa lallai in mutum ya zo yin awo ya cika awon da ake aunawa da mudu da awon da ake aunawa da sikeli da wanda ake gwadawa ta hanyar koma menene da wanda ake gwadawa na lita a gidan mai da wanda masu awo za su auna a kasuwa da wanda mai nama zai auna maka na kilo akan akan sikeli ko wanda zai auna na zinari akan sikeli ko menene in za a auna a ji tsoron Allah a yi adalci kar a tauye mudu kada a dandake daga ƙasa da wanda za su ɗura a cikin buhu kada su hada da ciyawa a ciki kar su hada da abin da ba shine ba da wanda za su yi haɗi juzafan wanda za su kasa dankali ko tumatiri kada su kawo mummuna su ɓoye su kawo kyakkyawa su ɗora a sama duk wanda yana daga cikin abin da Allah ya ɗora wa mutane su kiyaye a nan dan wannan abin da zaka ci wanda bai taka kara kada ba kana kara wallahi ba zai kara maka ko ba sai dai ya dagula maka abin da kake karawa kuma ya sa maka ba zai albarka ba Allah ya kiyaye abdullahi dan abbas ya yi wani gargaɗi yake cewa ya ashabal kail ya ku mutane masu yin awo da mizani innakum wullitum amran an ba ku wani al'amari ne fa aka sa ku zama shugabanni akai halakat fihi al-umamu kabla qablakum waɗansu al'umma a baya akan wannan abun suka halaka akan sanadiyan awu kawai aka halaka mutanen annabi shu'aib awful kaila wala takunu minal mukhsirin wa zinu bil qisṭatil mustaqim akan wannan yasa Allah madaukakin sarki yazo ya halaka su fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin Allah ya kiyaye sai Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora wata rai sai abinda da za ta iya ka zo ka yi awo ka zo ka gwada amma kuma abun akwai abin da yafi karfin ka ka zo ka yi an yi kuskure ka zo awa masa wani kadan ya ɗan zuba daga cikin nasa ka kasa kayan kayanka iya tsakaninka da Allah amma an samu wani ya faɗi daga ciki ka zo gwada masa ko kuma ka zo a lita an auna kai ka gama iya naka kace amma masu aiki sai su suka zo suka rage suna cin kuɗin kaga wannan Allah ba zai dora maka ba to iya abinda Allah ya dora maka shine abinda zai kama ka akai abinda kuma kake da dama akai wanda ba damar ka ba Allah ba zai kama ka ba shine la yukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu idan za ku yi magana ku magana ku yi adalci a cikin magana yanzu na yi addu'a wa malamin mu ne Sheikh Ja'far Mahmud Adam ai kuna yawan jin sa wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idan za ku faɗi zance ku faɗi zance na adalci shi ko zance na adalci Allah ji kan malam Ja'far Allah ya gafarta masa to in mutum zai yi magana ya yi adalci ko da abin da za ka faɗa zai cutar da kai ne walau ala anfusikum fusi walidaini wal aqrabin ka je ba da shaida a kotu ko ka zo rubuta wani abu na testimony kana ba da wani abu akan kai ka kai za a baka wani matsayi na siyasa sai aka ce wato code of conduct bureau na Najeriya ta ce sai ka rubuta iya abinda ka mallaka ka rubuta gaskiya wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba in kai adalci ka rage ko ka ƙara Allah zai kama ka kuma sai kai bayani a ranar kiyama sannan in ka zo lokacin da wasu mutane suna faɗa an ce ka faɗi me ya faru ka faɗi adalci wani abu tsakaninki da mijinki ya dan hada ku na tankiya ko ba kya son sa kin je gida in zaki faɗi laifin da yake faɗi ki adalci ki faɗi iya abin da ya karki ƙara duk wani abu ne da ka zo yi magana a kanka ko a kan wani ka yi adalci ka faɗi gaskiya shine wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ko da abin da zaka faɗa zai hau kan wanda yake abokin wato wanda yake danginka ne na jini wa bi ahdillahi auku kuma ku cika alkawarin da ke tsakaninku da Allah wa auku bi ahdi ufi bi ahdikum wa ya farhabun ku cika alkawarin da ke tsakaninku da Allah ai akwai alkawari tsakaninmu da Allah wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala babban alkawarin da ke tsakaninmu da Allah shine zamu bauta masa shi kadai ba tare da mu hada shi da kowa ba alkawarinmu da shi shine ba za mu bi shaidan ba alam a'had ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hada siratul mustaqim wannan shine babban alkawarin da ke tsakaninka da Allah sai kuma kai alkawarin zaka bi shi zaka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana cewa Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kar yi shirka ka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi Muhammadur Rasulullah da kai kalmar shahadar musulunci to ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine jagoran ka na farko wanda maganar sa da sunnar sa ita take sama da magana da jagoranci da tafarkin kowa a duniya an fahimta wannan duk alkawari ne da ke tsakaninku da Allah shine zalikum wasakum bihi wannan shine wasiyar da Allah ya muku wasiya ta biyu la'allakum tadhakkarun saboda ku wa'astu ay la'allakum tatta'iduna wa tantahuna amma kuntum fihi qabla hada saboda ku wa'astu ku canza ku yi daidai ku canza ku dawo masu kyau daga abin da da kuke memuni sai Allah ya ce mene wala hmm. tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili hmm. wannan ita ce wasiya ta goma cikon wasiyoyi guda goma na Allah gare mu wa anna rasu sirati mustaqiman fattabi'u kuma wannan ita ce tafarki na ita ce hanya ta a miƙe take don haka ita kaɗai za ku bi wala tattabi'u subul kada ku bi waɗansu hanyoyi na daban fatafarraka bikum an sabili waɗanda za su rarraba ku daga asalin kan hanyar Allah zalikum wasakum bihi wannan shine wasicin da Allah ya muku la'allakum tattaqun saboda ku yi takawa ga Allah kun ji wannan wasiyar ta ƙarshe to an zo wurin kenan nan ne damu wannan ita ce asalin magana ta baje kolin aqidatu ahli sunnati wal jama'a ita ce ɗaya ɗayar hanya wadda za ta kai ka gaci in ka kama wata hanya ba ita ba wallahi salmando zai ja ka ka bi hanya ɗaya ba zigza ita ce hanyar la ilaha illallah Muhammadu rasulullah la ilaha illallah tabbatar da tauhidi da kore shirka muhammadun rasulullah tabbatar da sunna da kore bid'a wannan ita ce kawai hanyar Allah wa anna hadha sirati mustaqiman kullum addu'ar da kake ta yi din nan kana ce ihdina mene as-siratal mustaqim to ga tanan an iso wurin kana ce Allah ya shirye da kai tafarki madaidaici wanne ne tafarki madaidaici ya kamata mu ji amsa daga wurin Muhammadu Rasulullah <coughs> sallallahu alaihi wasallam hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi riwayar Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad Ya ce khatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khattan bi yadihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara mutane sai ya ja wani layi ya dauki wani dinki sai ya ja layi haka layi nan straight summa makala sai ya ce, hadha sabilullahi mustaqiman wannan hanya da kuka gani guda ɗayan nan ita ce hanyar Allah miƙaƙƙiya wanda ya faɗa a cikin wannan ayar wa khatta an yaminihi wa shimalihi sannan sai ya ja waɗansu hanyoyin kuma a ɓangaren dama da ɓangaren hagu kamar ya yi haka sai branches kenan sun baƙala sai manzon Allah sai ce hadihi subul waɗannan su ne hanyoyin nan laisa minha sabilun illa alaihi shaytanun yad'u ilai babu wata hanya daga cikin waɗannan face akwai shaiɗan na musamman mai kira zuwa ga wannan hanyar sun makara'a sai manzon Allah ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u tattabi'u subula bikum an sabili Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi yace wannan abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani amara Allahul mu'minina bil jama'a Allah ya umarci mu'minai ne da cewa su haɗa kansu su zama jama'a tsintsiya madaurin ki daya wanda suke kan tafarki guda daya wa nahahu ma'anil ikhtilafi wa tafriqa kuma ya hana su su rarrabu da kuma su sassaba wa akhbarahum annahu innama halaka man kana qablahum ya kuma ba su labarin cewa abin da ya halaka waɗansu da gabaninsu bilmira'i ta hanyar yawan musu ne wal da yawan saɓani da juna da husuma fi dinillahi a cikin addinin Allah Allah baya so ana musu akan dangane da wato wato al'amura na addini akan ubangiji da kuma akan manzon Allah sallallahu saboda ubangiji tafarkin sa ɗaya ne yana cikin alqur'ani manzon Allah sunnar sa ɗaya ce yana cikin hadisi to ba a so a saba akan wannan duk kuma wanda kaga ya saba ya halaka to ya saba akan wannan abu ne jama'a na bina ibnu jariri ne tabari Allah ya ƙara rahama gare shi ya ruwaito da isnadinsa zuwa wato abdullahi dan mas'ud cewa wani mutum ya ce masa masiratul mustaqim wata hanya ce kan guda ɗaya da zan bi ita ce hanyar Allah madaidaiciya qala sai abdullahi dan mas'ud ya ce tarakana muhammadun sallallahu alaihi wa sallama fi adnahu wa tarafuhu fil janna yace ita ce hanya guda ɗaya wanda manzon Allah sallama ya bar mu a kanta. farkon ta inda ya fara shine inda Muhammadu ya tsaya sallallahu alaihi wasallam yace kuma ta kuma na ƙarshe shine ya mike zuwa cikin aljanna wa an yaminihi yace amma hannun damansa da hannun hangunsa kuma akwai wasu da yawa mutane kowa yana kira abinasa nasa yace to kada ka bi kowane ɗaya daga cikin su ka tsaya inda manzon Allah ya tsaya an fahimta ka tsuguna inda ya tsuguna ka tashi inda ya tashi kai kwana inda ya kwana ka miƙe inda ya miƙe shine wa anna hada siratin mustaqiman yana nufi ka bi ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a abinda wannan aya take cewa shine a yanzu wannan zamani da muke ciki zamani ne na sabani mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan wannan sabani cikin hadisin al-irbad ibn sariya ya ce innahu man ya'ish minkum duk wanda ya tsawon kwana a cikin ku fa sayara ikhtilafan kathira zai ga addini zai rabu kashi kashi mun gani ko ba mu gani ba addini ya rabu kashi kashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce in kuka ga addini ya rabu kashi kashi to ga inda za ku tsaya fa alaikum bi sunnati yace ku tsaya akan tafarkin sunna wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin ku tsaya akan tafarkin khalifofi na waɗanda na bar su shiryayyu wannan shine tafarkin da zai iya kai ka wanda ya tsaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdu alaiha bin nawaji shine wanda zai kai ka har zuwa aljanna straight inji abdullahi dan mas'ud jama'a an fahimta in kana so ka fita a cikin wannan sabani da ake ciki kuma ka samu tabbas a cikin zuciyarka ka daina kokwanto wallahi tallahi ka fita a cikin kowace hanya ka dawo cikin tafarkin sunna to wace ce tafarkin sunna tafarkin nan wanda ita ce ta tafarki guda ɗaya wadda za ta kai ka aljanna ita ce wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisi ya ce addini na musulunci ɗin nan al'ummarsa za su raba addini har zuwa kashi saba'in da uku ya ce dukkansu za su je wuta saura guda ɗaya guda nawa za su je wuta kenan saba'in da biyu ko za ka iya kirga su ko ba za ka iya ba uku abin da ya fi damun ka ka iya kirgawa shi ne guda ɗaya karka damu da suwa ne mai sauran yi kokari ka koyi wacce ce guda ɗaya barin gaya maka ita barin baka satar amsa aka ce wa manzan Allah san wacce ce guda ɗayan kaga su ma wanda suka damu da ita ba su ce wacce ce sauran ba ka fi damuwa da ka koyi ɗayan kai ka zamu ka wuce in ma baka iya wancan ba ka iya wannan dama ba a ce ka iya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ana alaihi yawma wa ashabi duk abin da nake kai yau menene kenan gargajiyan manzan Allah sallallahu alaihi wa ashabi da ni da sahabbaina wannan ne shi yasa sahabban Allah sa dukkan su suka mutu akan wannan tafarkin kuma wallahi babu wanda zai tsira akan tafarki madaidaici sai ya bi tafarkin manzan Allah da shi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam saboda in kana so ka tsira shine duk abin da zaka yi a addini ya zama ya yi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi da shi da sabansu suka rayu a kai kenan ka shiga wannan hanya ka hau wannan hadisi ka hau gadon bayan shari'a kenan jama'a an fahimta da kyau wannan tafarki shine tafarkin da mutanen ma'abotansa sunan addininsu al-islam sunansu al-muslimun laƙabinsu shine ahlus sunnati wal jama'a shugabansu babban shugabansu jagoransu shine muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama ɗariƙarsu ita ce sunna sannan manhajinsu wanda da shi suke tafiya shine role model ɗinsu shine yaya musulman farko suka rayu sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i wannan ita ce tafarkin da ita ce kadai ake ce mata at-ta'ifatul najiyatul mansura wato tafarkin da ita ce kadai wanda Allah zai taimake ta ta je har aljanna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi wanda aka ruwaito ta fuskoki da yawa la tazalu qa'ifatun min ummati alal haqqi zahirin ba zai gushe ba har zuwa ƙarshen duniya ko sun mutane a kan hanya ɗayan nan da nake kai ba za su taɓa kaucewa ba duk yadda duniya ta zage su suna nan a kan wannan hanyar la ya hun man khazalahu duk yadda mutane suka damu suka yi ta zagin su suka tatse suka rabu da su su ba za su ba za su ke wannan hanyar ba hatta kuma sa'a har tashin kiyama suna nan akai kar ka bari tashin kiyama ko bai zo ba kai ka tafi kana kan wannan hanyar Jama'an fahimta me yasa ake kiran wannan tafarkin na gaya muku cewa babban sunansu shine musulmai sunan addinin su shine musulunci a cikin musuluncin kuma kowa ma yana kiran sunan musulunci amma kowa da lakabinsa to karka yadda ya zama kana da wani lakabi sai ahlus sunnati wal jama'a shine lakabin da manzan Allah ne ya sa sunan lakabin don shi yace fa alaikum bi sunnati a wancan riwayan kuma yace aljama'a shine aka ce ahlus sunnati wal jama'a wannan tafarkin shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga malami in akan wannan yake naka ne rike shi ka ji duk abin da ya koya maka ka karba duk inda ka ji wani malami in ba a wannan tafarkin yake ba karka karbi maganarsa yana ɗaya daga cikin wanda aka ce wato suna da mutane ya na yad'unahum ilaiha wanda suke kira zuwa gare su kuma yana nan akan as-subul yana nan akan hanyoyi ibnu kathir yace shi yasa Allah yasa jam'in as-subul yasa suna da yawa hanyoyin ba guda ɗaya bane amma hanyar Allah kuma fa guda ɗaya ce ba za ta taɓa rubuwa ta zaune ba sai da ka kira gare mu al'ummar musulmi mu kan kanmu kuma wallahi ba abin da zai iya haɗa kan al'ummar musulmi sai aqidan ahlus sunna inda za a ce kowa ya bar aqidarsa kuma mu samu haɗin kai to wallahi sai aqidar ahlus sunna in ba ita ba kuwa fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq in ba ita aka ba wallahi dole a rabu ita ce kadai za ta iya hada mutane saboda ita ce wadda mutum in ka tambaye shi menene addininsa musulunci in ka tambaye shi shine wanda lakabin da zai jingina wa kansa ba a jingina shi ga sunan kowa ba ba sunan wani mutum bane kuma ba sunan wani ra'ayi ba ne, suna ne wanda manzon Allah ne sallallahu alaihi ake jingina shi gare shi in an ce as-sunna sunan wa manzan Allah sallallahu salama in an ce aljama'a jama'a mene jama'atul musulmi duk wani wanda yake kan wata kungiya wanda ba wannan ba za ka ji an jingina sunan ne ga wani sunan wani mutum ko kuma an jingina ga wani ra'ayi na daban kar ka yadda da wannan ra'ayinka shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a an gane wallahi babu wata mafita ga al'umma musulmi a duniya baki ɗaya da ta wuce wannan ita ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawu ya mutu akai ita ce abinda sahabban habban suka rayu suka mutu akai kuma ita ce muke fatar Allah ya raya mu kuma ya kashe mu akanta jama'a an fahimta baka daga yau ba sauran rudani akan cewa an rarrabu ni na rasa ma wanda zan bi a ka samu wanda zaka bi shine abinda Allah ya ce anan wa anna hada sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta guda daya yanda zaka gane shine duk wanda zai yi magana akan ta zai ja aya ne ya ja hadisi yaya ake a gane wanda ba ita ba shine zai ta buga misali misali kuma ya kare a cikin alkur'ani wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al-alim misali ya kare walillahi al-masalul a'la duk wani misali Allah ya gama da shi a ja maka aya hatu burhanakum in kuntum sadiqin a ja maka hadisi ingantacce ba gurbatacce ba kar aka maka hadisi fake wannan shine tafarkin sunna jama'a an fahimta Allah ka samu dace an zo wurin ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah